Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH ya suka kamu a cikin shirin sa na safiyar yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin shishin da muke dauke da su. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali. Idan da ƙarshe kuma mu tike shirin namu da shirin na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya gana da sarkin qatar a taron sika na birnin astana a najeriya kuma shugaba buhari ya rantsar da ariwola a matsayin babban alkalin alkalan kasar falastinawa a yankin yamma da kogin jordan na ci gaba da yajin aiki yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya gana da sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al thani a birnin astana na kasar kazakhstan inda suke halartar taron kungiyar kasashen sika a ranar alhamis sarkin kasar qatar ya yaba da karin kashi 35 cikin 100 na harkokin kasuwanci tsakanin kasashen iran da ƙasarsa a wannan shekara kadai ya kuma buƙaci a ƙara faɗaɗa dangantaka tsakanin kasashen biyu har ila yau sarkin ya yaba da haɗin kan da gwamnatin ƙasar iran take bayarwa dangane da ganin an gudanar da gasar kwallon kafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar cikin nasara da ƙarshe sarkin ya ƙara jaddada matsayin ƙasar qatar na haƙƙin ƙasar iran ta mallakar fasahar nukiliya ta zaman lafiya kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da wannan damar a labarin kuma shugaba ra'isi ya gana da shugaban ƙasar azerbaijan ilham el a taron na sika a birnin astana kafin ya dawo tehran a ranar alhamis an kafa kungiyar sika a shekarar 1996 da nufin samar da nutsuwa da zaman lafiya a nahiyar asiya kuma a halin yanzu kungiyar tana da kasashe 27 tabbatattu takwas da kuma wasu kungiyoyin kasa da kasa biyar a matsayin masu sa ido a cikin al'amuran kungiyar babban kwamandan sojojin dakarun kare juyin jihali musulunci a nan kasar iran janar hussein salami ya bayyana cewa iran ta wulakanta karfin soje da kuma siyasan ƙasar amurka da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya kamfanin dillacin labaran irin na kasar iran ya nakalto janar salami yana faɗar haka ne a jawabin da ya gabatar a wata jami'ar sojoji a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa bayan da amurka ta gaza a bangarori da dama don ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran ta koma kan haddasa hargitsi a cikin ƙasar janar salami ya ce amurka da ƙawayenta na turai da kuma saudiya sun fake da mutuwar masa amini don haddasa hargitsi da kuma tashe-tashen hankula a cikin ƙasar iran saboda mai yiwuwa su cimma burinsu na ganin bayan jihunan musulunci ta iran ta wannan bangaren da ƙarshe dai babban kwamandan ya kammala da cewa a duk lokacin da ƙasar iran ta sami ci gaba bangaren amurka da ƙawayenta sai kara rauni suke yi ya ce kuma da yardan allah wannan halin zai ci gaba kafafen yada labaran falasinawa sun bayyana cewa ana ci gaba da yajin aiki a birnin kudus da kewayensa saboda nuna rashin amincewa da killace unguwar shafaz na wajen birnin kudus wanda sojojin yahudan isra'ila suke yi tun ranar asabar da ta gabata tashar talabijin ta al'alam a nan birnin tehran ta bayyana cewa kafin haka wani dan kunan bakin wake ya kai hari kan sojojin yahudawa a yankin wanda ya kai ga halakar ɗaya daga cikinsu mace kuma tun lokacin ne sojojin suka yi wa unguwar shafas kawanya ba tare da barin wani daga cikin unguwar ya fita ba halin yanzu dai sojojin yahudawan suna kara yawan sojojinsu a birnin kudus saboda kara karfin da falasɗinawa suke yi a yankin a fafata wanda suke yi a cikin 'yan watanni da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban muhammadu buhari a tarayyar najeriya ya rantsar da mai shari'a da ariwula a matsayin alkalin alkalai da kuma babban jojin kasar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto shugaban yana rantsar da sabon alkalin alkalan ne jim kaɗan kafin a fara taron majalisar ministoci na wannan makon a fadar shugaban ƙasa labarin ya kara da cewa shugaban buhari ya naɗa mr ariwola a matsayin sabon alkali alkalan ƙasar ne a ranar 27 ga watan yuni da ya gabata bayan ritayan da mai shari'a tanko muhammad ya yi saboda rashin lafiya bayan haka majalisar dattawan kasar ta amince da nadin nasa a ranar 21 ga watan satumban da ya gabata wato watanni uku bayan nada shi kenan kafin haka dai tsohon shugaban kasar wato goodluck jonathan ne ya nada mr ariwula a matsayin babban alkali a kotun kolin kasar a ranar 22 ga watan nuwamban shekara ta 2011 kuma ya fito ne daga jihar oyo minista harkokin wajen kasar rasha sagai lavrov ya yi tir da amincewar da kudurin rashin amincewa da haɗewar wasu yankuna hudu wanda gwamnatin kasar rasha ta yi a babban zaure majalisar ɗinkin duniya kamfanin dinacin labaran tas na kasar rasha ya bayyana cewa ƙasashe 143 ne suka amince da kudurin da amurka ta gabatar a babban zaure majalisar ɗinkin duniya bayan da kudurin ya kasa wucewa a kwamitin tsaro na majalisar banda haka kasashe 35 ne suka ƙi kada kuri'unsu sannan kasashe biyar suka ki amincewa da kudirin kuma su ne kasashen syria koriya ta arewa belarus nicaragua da kuma rashan amma kasar china ta ki kada kuri'arta a yayin da kasashen iran da venezuela suka ƙi halartar taron babban sauran majalisar ɗinkin duniya dangane da wannan batun a cikin wata oktoba da ya gabata ne dai kasar rasha ta haɗe yankuna hudu da ta kwace da karfi daga kasar ukraine cikin kasar rasha bayan zaben raba gardama da aka gudanar a yankunan na amincewa da hakan kudurin dai ba abin aiwatarwa ba ne sai dai kasashen duniya ba za su amince da haɗewar wa'annan yankuna cikin kasar rasha ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tayar Amin kenan aka saurara ɗauke da cikakkun labaran duniya. Yanzu kuma sai mu saurari shirin mu na gaba wato shirin na duniyar mu a yau tare da Sunusi Ino Wunti. Duniyar mu a yau.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 matakin da majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauka na gudanar da gyarar fuska kan dokar kaisar na kakaba takunkumi kan kasar siriya gyarar fuskar da majalisar ta bullo da ita ta hada har da tsananta takunkumai kan al'ummar siriya maimakon shugabannin kasar inda gyarar fuskan ta kunshi batun makamashi musamman iskar gas da wutar lantarki don haka masharhanta ke bayyana cewa a halin yanzu babu abin da ya rage a kan kasar amurka a fagen aiwatar da bakar siyasar zalunci kan kasar ta siriya sai ɗaukar matakan kakaba takunkumi kan kasar wajen hana shakar iskar duniya ko aiwatar da bakar siyasar zalunci da za ta kai ga murkushe al'ummar kasar warwas yawansu ta doshi mutane miliyan ashirin daga kan doron kasa musamman ta hanyar amfani da makaman nukiliya kansu saboda bijirewar da mahukuntan siriya da al'ummarta ga bakar siyasar mika wuya ga sabon salon mulkin mallakar amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila irmamaya a halin yanzu haka dai kasar amurka ta mamaye filaye da suke dauke da albarkatun man fetur da iskar gas na siriya da suke shiyar arewa maso gabashin kasar yankin da a duk shekara yake samar da kudade dalar amurka miliyan 400 ga kasar ta siriya inda kasar ta amurka za ta kafa sansanin sojinta a yankin tare da jibge 'yan koranta na kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces da sunan taimaka mata wajen tallafawa al'ummar siriya daga daga kudaden shigar da ake samu a yankin ta hanyar sayar da albarkatun man fetur da iskar gas ta hanyar kasar turkiya sannan abun bakin ciki kasashen da suke kiran kansu da sunan haɗin kan kasashen larabawa na arab link suna ci gaba da haɗa kai da ƙasar ta amurka wajen killace siriya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ɗage takunkumi kan ƙasar kamar yadda suke bayyana rashin amincewar su karara da buƙatar sake dawo da ƙasar ta siriya cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kuma duk wannan kulle-kulle yana gudana ne ƙarƙashin bakar siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila inda take fitowa fili babu kunya tana bayyana a irin gagarumar wadda take takawa a wannan fagen makirce-makircen tabbas al'ummar siriya tana fama da matsananciyar masifar rashin wutar lantarki da iskar gas da sauran makamashi na bukata baya ga karancin abinci saboda yankin gabashin furata yana ƙarƙashin mamayar ƙasar amurka kuma shine yanki mafi albarka a fagen harkar noma a kasar musamman noman alkama kuma karin wata masifa shine matakin da kasar amurka ta dauka na hana shigo da mafi karancin man fetur da iskar gas daga kasashen waje ga kuma lokacin sanyi yana karatowa wannan sabuwar bakar siyasar zaluncin kasar amurka na rashin dan adamtaka ba ta takaita kan al'ummar siriya ba kawai domin ta hada har da kasar labanan inda a baya jakadiyar kasar amurka a labanan ta yi furuci da cewa takunkumin kasar amurka kan kasar siriya bai shafi kasar labanan ba domin gwamnatin amurka ta ba da damar wucewar wutar lantarkin kasar jordan ta cikin kasar siriya zuwa kasar ta labanan hakanan iskar gas ɗin ƙasar masar ta siriya domin wadata labanan da makamashi amma a kwaskwarimar da ƙasar amurka ta yi wa dokar kaisar na kakafa takunkumi kan ƙasar siriya ta gabatar da batun hana shigewar bututun iskar gas ɗin ƙasar masar da na man fetur ɗin ƙasar jordan ta cikin ƙasar ta siriya kuma abin mamaki ga waɗanda ba su san siyasar amurka ba shine furucin jami'an amurka cewa ni dama ƙasar amurka kwata-kwata ba ta ɗauki alkawarin ba da damar wadata a ƙasar labanan da makamashi ta hanyar ƙasar siriya da muhimmanci ba tun a shekara ta 2019 ce majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauki matakin kakaba takunkumi kan shugaban kasar siriya bashar asad da mukarrabansa kan laifin tafka laifukan yaƙi kan al'ummar siriya mai taken takunkumin kaisar bisa da'awar ba da kariya ga fararen hulan siriya inda a halin yanzu takunkumin ta koma kan al'ummar siriya tare da ta cikin mawuyacin halin rayuwa musamman na wawushe dukiyar kasar abinci da makamashi a sharhinta kan bakar siyasar kasar amurka a kasar siriya shafin watsa labarai na tse 24 na kasar jamhuriyar czech ya jaddada cewa rundunar sojin amurka tana ci gaba da keta dokokin kasa da kasa ta hanyar ci gaba da mame wasu yankunan siriya tare da wawure arzikin man fetur ɗin kasar shafin watsa labaran na tse 24 a rahoton nashi a watannin da suka gabata ya bayyana cewa kasar amurka tana ci gaba da gudanar da tsare-tsarenta na sata da kuma wawure arzikin ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya musamman man fetur da alkama baya ga bakar siyasar ci gaba da mame wasu yankunan ƙasar ta siriya da hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa rahoton yana mai nuna jimaminsa kan yadda salon siyasar zaluncin amurka a 'yan watannin baya-bayan nan ya kara faɗaɗa kan ƙasar ta siriya ta hanyar tsananta satar albarkatun ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya har ila yau shafin na ste 24 ya jaddada cewa rundunar mamayan sojin amurka tana wawushe alkama a ƙasar siriya tare da hana al'ummar siriya wannan muhimmin arziki da allah ya huwace mata lamarin da yake tilastawa gwamnatin siriya shigowa da alkama daga waje wani karin abin lura shine yadda majiyoyin watsa labaran cikin gidan kasar siriya daga yankin al yarubiya da ke garin alhasaka a makonnin da suka gabata suka jaddada batun yadda rundunar sojin mamayar amurka take ci gaba da yin sata da wawure dukiyar kasar ta siriya ta hanyar tankokin motocin daukar man fetur fiye da ɗari da suka ratsa ta barauniyar hanya da ta bi ta hanyar mahamudiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin hasaka zuwa kasar iraki a nata bangaren jaridar kasar china na chin daily ta wallafa rahoton cewa kasar amurka ta kara fitowa fili tare da jajircewa a fagen aikata laifukan satar arzikin kasashen duniya da dama da karfi ko ta hanyar bakar siyasar yaudara kamar yadda a halin yanzu haka ta baza komarta a fagen wawushe arzikin man fetur ɗin ƙasar siriya lamarin da ke matsayin babban abin kunya ga gwamnatin amurka jaridar ta cin daily a cikin makalar da ta rubuta a watannin baya-bayan nan ta bayyana cewa sojojin mamayar amurka a ƙasar siriya suna ci gaba da satar man fetur ɗin ƙasar tare da yin jigilarsu zuwa babban sansaninsu da ke ƙasar iraki lamarin da ke ƙara fallasa bakar siyasar amurka da ta ɗauki tsawon lokaci lokaci tana gudanarwa a fagen wawashe dukiyoyin al'ummun duniya kuma hakan yana nuni da cewa kwaɗayin amurka na ƙoƙarin wawashe arzikin ƙarƙashin ƙasa musamman man fetur ba zai kawo ƙarshe nan kusa kaɗan ba don haka za ta ci gaba da kunna wutar rikice-rikice da tashe-tashen hankula a ƙasashen duniya domin samun sauƙin cimma munanan manufofinta kai tsaye ko ta hanyar 'yan koranta jaridar ta chain daily ta yi nuni da cewa a koda yaushe wannan bakar siyasa ta wawura da fashin dukiyar kasa yana mummunan tasiri a zukatan al'umman kasashe da kasar ta amurka take sace musu arziki kamar yadda ake ganin yadda al'ummar iraki take fama da matsanancin talauci duk da tarin arzikin da allah ya huwace wa kasar musamman na man fetur baya ga satar zinare da jigilarsa zuwa wajen kasar bayan ma mai kasar da aka yi tun a shekara ta 2003 a nan shi bangaren marubuci dan kasar siriya slovak milan antal a 'yan watannin baya-bayan nan ya rubuta wata makala da a ciki yake jaddada cewar gwamnatin amurka ba wai kawai ta takaita da satar man fetur ɗin kasar siriya ba ce har ma da hatsi inda ya bayyana cewa kafin bullar rikicin kasar siriya tana samar da isasshiyar alkama tare da fitar da wani adadi mai yawa zuwa kasashen waje ciki har da yammacin turai yana mai jaddada cewa tun bayan da Kasar amurka ta mame wasu yankunan siriya musamman yankunan da suka shahara da noman alkama ta durkusar da ƙasar daga gagarumin gudumawar da take wadata wasu sassan duniya da alkama wanda hakan ba karamin keta dokokin ƙasa da ƙasa ba ne ƙarara masharhanta suna jaddada cewa babban laifin gwamnatin siriya da al'ummar ƙasarta da kuma ingantattun sojojinta shine tsayin daka da suka yi sama da shekaru goma wajen fuskantar bakar siyasar killace kasar da kalubalantar makarkashiyar amurka ta neman rusa kasar ta siriya gami da rashin amincewa da duk wani nau'in kulla alaka da yahudawan sahayoniya da kuma ci gaba da yin riko da kyawawan manufofi da haƙoƙin larabawa musamman falasɗinawa da aka kwace musu ƙasa da ƙarfin tsiya da kuma rashin yin furuci da haƙoƙinsu da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu yau tsawon fiye da shekaru saba'in hakanan masharhantar suna bayyana cewa sojojin siriya masu kishin larabci suna yakar makirce-makircen kasar amurka da suke samun goyon bayan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila tsawon fiye da shekaru goma a yakin da aka kulla kan kasar amma a ƙarshe za su kai ga samun nasara musamman ta hanyar koran sojojin amurka 'yan mamaya daga kasar su kamar yadda kasar ta amurka ta kwashi kashinta a hannu kuma ta fice daga kasashen iraki da afghanistan iran cikin kaskanci ba don tana so ba musamman abin da ya faru a filin jirgin saman birnin kabul fadar mulkin kasar afghanistan shine abin da zai sake faruwa kuma cikin mafi munin yanayi da kaskanci a kasar siriya kuma tabbas tarin arzikin siriya zai sake komawa hannun al'ummar kasar sannan jagorancin kasar zai koma hannun 'yan kasa masu kishin al'ummarsu sannan maha'inta za su ji kunya tare da hasarar kima da mutuncinsu iyaka dai lokaci ake jira kuma nasara ta lokaci ne kamar yadda bahaushe ke cewa mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin muryoyin masu saurare shine shirinmu na gaba wanda Hassan Barka zai gabatar. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka sani a Najeriya tuni aka yi nisa game da yakin neman zaben da aka fara na neman ƙuri'a a babban zaben ƙasar na shekarar 2023 da ya hada da na shugaban ƙasa. Wace shawara ce gare ku zuwa ga 'yan takarar wannan shine maudu'in namu a wannan makon malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na boa suna na hada mai kwamfuta mai ma memba daga kungiyar muryar matasan a afirka to yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga 'yan siyasar najeriya duba da irin yadda aka gudanar da bude fara yakin neman zaɓe to kamata yi a ce 'yan siyasa su ji tsoron allah su daina amfani da ɗayan talaka wurin ba su makamai da ƙwayoyin da ba su dace ba domin su gudanar da wasu ta'addanci da fatar allah Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa sunana haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan Najeriya. Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na biyu radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram hakika bude kamfen da aka yi a kasar nigeria inda yin siyasa kwanci 'yan takara suka bazama sassan kasar domin neman ƙuri'a talakawa ya kamata jama'a kwance talakawa su tsaya su nutsu su sa nazari da tunani domin su ga wanda ya dace kuma a dage da addu'a allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi kuma kirana ga 'yan siyan kwance 'yan matasa ya kamata su a kansu karatun ta natsu domin suna amfani ne da mu matasa domin su cimma su ma'ana a tura mota a bar mu da hayaki mu tura mota a bar mu da hayaki ya kamata a wannan karo mu nuna musu cewa mu fa ba irin wancan na da bane za mu iya musal kuɗin ka kuma mu zaɓi wanda muke so Allah ya zaba mana wanda ya fi alkhairi Allah ya kawo shugaba na gari adali mai magana ya koma aski ba da raka a jihar da magaran Nijar. sashen Hausa na gidan radio Iran mai magana Sanusi Madatai da magaran Nijar. to ni ra'ayina game da wannan maudu'i da kuka aza na wannan makon kira ne zan yi ga 'yan siyasan Najeriya musamman ma a wannan lokacin da suke cin ƙuri'ar talakawan ƙasar shine su yaƙi neman zaɓe fi sabidillahi da gaskiya ba tare da ta da hargitsi ko ko wani abu mai kama da haka ba su kuma talakawan Najeriya najeriya musamman ma masu kaɗa zaɓe ina kira a gare su da su zama masu ankarewa game da zaƙin bakin 'yan siyasa na wannan lokaci mai kai mutane ya baro su daga ƙarshe muna fatan kamar yadda aka fara yakin neman zaɓen nan lafiya allah ya sa a kammala shi lafiya allah ya baiwa najeriya shugabanni adanai masu kwatanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa sunana sanusi maɗatai da magaram niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Alhaji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i da aka dora kan zaben Nijeriya na 2023 in Allah ya kai mu da rakki. ni kira na ɗaya ne ga matasa. Matasa ku san wanda za ku zaɓa kuma matasa kal ku zama 'yan bangar siyasa saboda Allah wannan bangar siyasa da ake ake yi da matasa bai kamata ba idan duk matashi ya kamata ya san ciwon kanshi ya san menene a gaban shi ya san wani dan takara ne zai zaɓa wanda zai hudda mashi kitse a wuta tunda dai in mun lura da afirka ga baki ɗaya ma zan ce matashi shi yake shan wahala shi yake zaman banza shi ne bai da aikin yi da sauran matsaloli na rayuwa kenan ya kamata matasa mu kama jikinmu kuma mu san wane ne za mu zaɓa kuma wannan zaɓe da za a yi ubangiji ubangiji allah sa a yi shi lafiya a kare lafiya ba tare da wani rikici ko wani zub da jini ba na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana gwani lawan ali game da zan tofa tsoka albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i naku a to ba shakka mu najeriya 'yan takarkaru kusan za a iya cewa an buga gangar siyasa kowanne ɗan takara su yake ko da halin kaka ihai a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 to mu dai fatanmu allah zaɓa mana shugabanni na gari wanda zai tabbatar mana da cikakkenci a kasanmu da bawa ɓangarorin harkokin ilimi da kulawa da kuma inganta rayuwar matasa na samun musu da aikin yi inganta ilimi da ruwan sha da hanyoyi baki daya da kuma al'ummar kasar ta samu abin da yake a cikin ƙasar ta ma'ana ta samu tattalin arzikin mutanen ƙasar. su amfana da a dukiyar da take a cikin ƙasar kuma dangane da wannan maudu'i ku ina kira kuma ga 'yan uwana matasa da su zaɓi wanda yake da kishin matasa sannan kuma wanda zai iya kawo wa mu ci gaba mai ɗorewa da kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula da ƙasarmu take fama da matsalar tsadar rayuwa to mu dai addu'ar mu kenan fatan mu Allah ya ba mai rabo sa'a kuma wannan zai ciyar da al'ummar Najeriya gaba a Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatahu wannan gidan radiyo mai albarka radiyo Tehran ina muku fata alferi suna na Malam Iliya Hamidu mutunan kugubce buza ina muku fata alfiri ga dukkan wanda a ciki ina son tsoma baki na bisa ga mauru'in da kuka tsaida ranar yau na zaben Najeriya ina muku fata alfiri yan Najeriya da fata Allah ya zaba muku Allah ya zaba muku namiji nagari ba mayaudari ba ya kamata ku zaɓi shugaba nagari Allah ya zaɓen muku shugaba na gari domin mun ga za kamun liddan buhari buhari mu da annan jamhuriyar nijar da ya ci iko lokacin da buhari ya ci iko ko kwana kasa yi mu kai da murna kamar mu ma muna jeho ƙura'a ba mu jeho ƙura'a amma muna jin daɗin zaman lahiya ga dukkan wanda a ɗan najeriya mu ne muku fata alheri allah zaɓa muku mahi alheri a gare ku ni ne naku mutunan ku gubce bu zama la iliya daga nan jamhuriyar nijar a nan birnin yamai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran na gaishe da kowa da kowa da ke cikin wannan gida musamman su mahukuntan wannan gidan rediyo da suke bamu dama don tattauna albarkacin bakin mu. Ina godiya mu Allah subhanahu ta'ala da ya kawo wannan wata mai falala mai albarka na haihuwan fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tabbas nawa kira ga talakawan Najeriya shine abin da ya shafi jam'iyyu ko siyasa ko zaɓe zaɓe akwai wata fikirar da ya kamata talakawa su duba ita ce in ma ka je kana ka zaɓo wani ka bar wani kamar ɓata kanka lokaci ne da talakawan za su gwada ƙin yin zaɓen wallahi da sun haɗa su shugabannin rigima da iyayen gidansu can na turawa ƙila da an samu wani sauyin ina ma da za su gwada wannan mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambegowa na gode Assalamu alaikum giran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai ina muku barka da wannan lokaci. Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magani. Zan yi tsokaci a kan wannan maudu'i da kuka aza mana yau na 'yan takarkarmu da suke ta fafutuka wajen wajen neman zaben zaben su karo na biyu to yanzu wannan da farko wannan hukunci ya rage ga al'ummar najeriya da kuma wa'inda aka mulka kuma wannan lokaci ne za mu gwada ma shugabanninmu irin kurakuran da suka yi a wannan mulki na tsawon shekara takwas kuma wasu za mu maida musu tukwicin su bisa irin kokarin da suka yi a wannan mulki na shekara takwas kuma muna amfani da wannan dama muna jan kunnuwan matasa na najeriya da su guji harkar banga siyasa da shaye-shaye da sauransu sannan muna roƙon ubangiji allah kar ya mu da dabarar mu ya zaɓa mana shugabanni na gari masu adalci ga al'umma su masu tausayin al'umma masu kishin al'umma allah ka san irin halin da waɗannan shugabanni suka saka mu a ciki yanzu ya ubangiji allah muna tuba a gare ka allah muna neman canjin shugabanni na gari don alfarma annabi da alƙur'ani mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magami assalamu alaikum alaikum radio BOH Hausa sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kiri kasan jihar Jigawa tarayyar Najeriya a halin yanzu ina birnin Fatakwal. So mu dai babu abin da zamu ce sakamakon fita neman al'umma da 'yan siyasa suka yi wato campaign to hakika babu abin da zamu ce dai mu ce Allah dai ya tabbatar mana da alkhairi a wannan zaben da za a yi na shekara ta 2023 domin su talaka ba su ce wannan shine na gari ko wannan ba shine me ai an yi wa bahari an ce bahari shine na gari amma kuma ya zo ya kasance a mulkin himaya an fi samun samun ma matsaloli to kawai mu dai abin da zamu barwa zaɓi dai mu sai Allah subhanahu wataala ya zaba mana mafi alkhairi zaba mana shugaban da suke kaunar mu ba wanda mu muke kaunar su ba da fatan za ku tashi lafiya BOH sunana sunana Comrade Brashi Lara Gabta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran da fatan kuna lafiya mai magana su ne baban sale daga cikin tashar da magaran ra'ayina na yau akan 'yan siyasan najeriya ne da mu kanmu talakawa to abin da ya kamata mu san zaman da mu kuma mu san wanda zamu zaba dan saboda ka abai ta abin da aka yi a baya yan takara ga suna a duba cancanta duba cancanta a duba wanda zai yi aiki hudda mu da kalubalen kashe-kashe da ake yi da sauran abubuwa ubangiji Allah zaba mana abin da ya alheri to kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su a nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa salama a huta lafiya. Yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awar Kunya. tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka da kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa a harkun shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ka ci tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin. tarbiyyar iyali. a cikin shirin namu yau namu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadasa ta fasalan propagation da ke birnin kanon nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai na su amfana da wannan shirin yau allama zai soma ne da batun marhalolin girman yara allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban ɗan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kuma inda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da daya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ɗan adam ya kasance tattara da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya ba shi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su daman can an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da kwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da kwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai masu sauraro kan ku shafa shirin zuwa muku ne daga nan na jiwon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun kokarin da za a iya yi don yara su san kansu a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sani da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da tarifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abinda yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗora kai wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa al'adu su suka fi tasiri sosai amma kwarewa ta musamman ba kasafi ake samun ta ba wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shi shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma akidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi kamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani na daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyyar su wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkatai ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba yara wani jari ne babba da allah yake ba mutum suna ƙunshe da rayuwa da nishadi da kuma yiwuwar su karbi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne suna da kumaji da ƙoƙari da son motsi haka yara suke haka ma samari suke wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma a samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu na dama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama o lokaci jahilci ne sa su kaucewa hanya o lokaci gafala ne wani lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta kare ne a nan babu wani amfani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga shi yau ma ya fara bude sabon kundi da kuma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin satar hotelin propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokacin nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa ni kuma awar kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga karshe sashin na afirka a yau ai saurari lafiya Afirka a yau. Masu rarrai barkanmu da hutawa da kuma fatan kuma lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Ana da barkan saka tare da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware mu suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan saifi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun nan ne na inda shugaban Muhammadu Buhari gabatar da ƙudurin kasafin kuɗi na shekarar 2023 a gaban haɗin gwiwan 'yan majalisar ƙasar. Shugaban ya ce kasafin na shekara 2023 zai mayar da hankali ne wajen kammala ayyukan da gwamnatinsa ta soma kuma kudurin kasafin kudin na 2023 wanda ya kai naira tiriliyan 19.39 kudin da ya kari ne akan naira tiriliyan 13.98 na kasafin kudin shekarun da ta wuce a cikin wannan shirin dai ni awal kunya zan jagorance shi. gwamnatin shugaba buhari ta bayyana shirinta na ciyo karin bashi don samun karin kuɗi har naira tiriliyan shida da biliyan 258 da za ta cike gibin da za a samu a kasafin kuɗin da shugaban ya gabatar a shekarar 2000 na shekarar 2023 domin tattauna wannan batu na kasafin kuɗin shekarar 2023 mun gayyato malam shawali wani masanin tattalin arziki a abuja ta ƙasar najeriya domin an samu na waɗannan muhimman tambayoyin shugaba buhari na najeriya ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara 2023 gaban haɗin gwiwar majalisun tarayya na najeriya wanda abin da yake za a kashe zai kai tiriliyan 16 da dugu 39 to malam matsayin kan mutum tattalin arziki ya kaga wannan kasafin kudi ne malam a eh, kasafin kuɗi ya kai trillion sha tara ne na uh, sha shida ba na'am na'am kasafin eh, kuɗi ne na sama da trillion goma sha tara wato kaɗan ne bai kai trillion ashirin ba shi ne abin da ya mika majalisa a ranar juma'a bakwai ga watan oktoba na biyu wanda akwai tsare-tsare da dama a ciki kuma idan muka ɗauki kasafin kuɗin da ya gabatar a biyu wanda kusan kasafin kuɗi na triliyan goma sha bakwai shi kuma biliyan ɗari uku da ashirin so za ka iske cewa akwai ƙari a kan kasafin kuɗin sannan kuma za ka iske cewa a cikin kasafin kuɗin ya yi bayani mafi tsawo saboda ya yi bayani akan ayyukan da ya kawo kusan shekara bakwai da rabi da kuma irin nasarorin da yake alfaharin an samu da kuma irin a tsarin da aka shigo da shi na kasafin kudin wanda ya shafi yadda za a ciyo bashi mai girma da kuma za a biya kuɗin suka da aka karɓo shi ma mai girma sannan kuma akwai shirye-shiryen da yake tunanin idan aka kokari aka ka samu wannan kasafin kuɗi to zai kama tattalin arzikin ƙasa to amma mu kula abin da muke kallo muna kallon abubuwa ne daban-daban na farko akwai dokokin kasafin kuɗi wanda eh, ake ce musu fiscal responsibility waɗanda dole ne sai an samu waɗannan dokoki sannan a gabatar da kasafin kuɗin sannan a aiki da shi amma abin da muke kallo lallai kasafin kuɗi ne wanda yake mai girma to amma kasancewan tattalin arzikin ƙasar yana fama da wasu abubuwa guda hudu na farko yana fama da hauhawan farashi biyu kuma yana fama da manya-manyan rashin ayyukan yi na kuma yana fama da bashi mai girma sannan kuma yana fama da neman farfadowa daga tawayan tattalin arzikin ƙasa wanda ya faɗa kusan sau biyu a cikin shekara biyu sannan kuma ya wahala da abin da ake ce ma wato wannan annoba ta corona sannan kuma duk duniya gaba ɗaya ana fama da matsaloli malam kafin nisa menene ma'anar kasafin kuɗi musamman a najeriya inda muke da wayo kudaden shiganta ya kuma yi daidai da kudaden da ke niyyar kashewa saboda haka zai zama bawan bawan wato ma'ana abin da aka yasashe shi ga a ciki shine kasafin kuɗi mai daidaito to amma a cikin kasafin kuɗin da muke aiki a najeriya tun da aka samu yancin kai muna kasafin kuɗi ne mai gibi saboda kasancewa kullum abin da muke hasashe samu to amma iya samu gaba ɗaya haka ma hadda bashin da muke nema ba mu iya samun shi gaba daya saboda girman tattalin arzikin yana da gibi a lafiya yana da gibi a ilimi yana da gibi a hantar hanyoyi da kuma gibi a duk abubuwan da ake bukatan a yi to ana da gibi saboda girman ƙasa da yawan jama'anta da kuma eh, rashin wato mai da himma wajen maganin tattalin arzikin da ke damun ƙasa. to allah ya gata malam wannan wato kasan kuli mai gibi kamar dai mun gada ne tun farkon ba da yanci to na haka ne malam me zai hana a yi daidai ruwa daidai gari maimakon a zo ana haɗama ai ba zai yi ayyuwa daidai gari ba idan ka ɗauki kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya idan kana kowa za ka samu kasafin kuɗi gwamnatin jihohi kana sauka za ka samu kasafin na gwamnatin ƙasa na hukuma to da ka bar gwamnatin na ƙaramar hukuma kasafin kuɗin da zaka shi shine kasafin kuɗin gidajenmu kamar gidajenka da gidajena to idan ya kasance ina da mata da 'ya'ya goma sannan ina samun naira dubu talatin ne kawai saboda haka duka karatun 'ya'yana da makarantarsu da lafiyarsu da kudin abincinsu saboda ka kuɗi na ba zai isha in ciyar da su in ba su waɗannan abubuwa ba saboda haka duk kasafin kuɗin da zan yi zan yi mai gibi ne haka kuma ba zan ce domin zan yi mai gibi ne saboda sai na ci bashi sai in ce to bari ya samu takobi in yanyanke kan wasu saboda in daina wannan to kamar irin wannan matsayi ne a kan gwamnatin najeriya ƙasa ce mai faɗi ƙasa ce da hanyoyi kaɗai an ce za a yi a najeriya a haɗa kowane gari hanyar da zai fito ya zo yi haifatan ƙasarsa to ana neman kuɗaɗe masu yawa haka kuma duk faɗin ƙasar lafiyar mutane kowane irin lafiya kai tanadi ba yadda za a kora lafiyar mutane saboda lokacin da ka gama da malaria lokacin typhoid zai fito lokacin da ka gama da typhoid in ba abinci tamowa za ta fito to haka ne abubuwan suka haɗu a fannin ilimi lokacin da ka gama matakin nursery za a shiga firamare ne da firamare haka za a tafi har jami'a bayan jami'a ma akwai gaba da haka to kasa ba zai kare ba saboda haka bayan yadda za a daidaita shi wannan tsari ya zama an daina yin shi da gibi saboda gibin abubuwan da tattalin arziki ke bukata har yanzu ba a ma kama hanyar gamawa da shi to Allah ya gata malam yanzu wanda irin ayyuka ne Buhari alƙawarcewa za a yi a cikin wannan kashefin kudin ko da dan kaɗan a dan gutsuro mana to ayyuka ne wanda galibi abin da muka kalla duk da dai ba majalisa ba su ga sun duba shi ba galibi saba da abubuwan da ya fara ba tun dubu biyu da goma sha shida wanda ya kawo har yanzu dubu biyu da ashirin da uku kuma ayyukan duk ya shafi ayyuka ne na gina tattalin arzikin ƙasa. to masararo a nan ne kuma kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shiri na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a yamakon malam yusuf ali masanin tattalin arziki a birnin abuja najeriya ni awal kudin shirin na gabatar da ke cewa sai wani jikon. kuma masu ariya zan wajibi in jarin zamun shirin in da ku a tarbiyyar mu a shirin mu na gaba a adin tahir amin da ya kanto labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wasu www.cb1.ng a huta lafiya